littafi na sahihul bukhari muna cikin kitabul maghazi littafi wanda yake bayanai game da ya koka na manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin wannan kitab littafi kenan muna cikin babuka masu bayani akan wato gazwatul fathi yakin cin garin makka kafin mu je hutun sallar idin layya mun aje a cikin hadisai wanda suke karkashin babu mukamin nabi alaihi salam aw sallallahu alaihi wa alihi sallam bi ta zaman al fatihi wanda imam al-bukhari rahimahullah ta'ala cikin da kawo hadisai a cikin wannan babe har ya kawo wani babe da bai da tarjama yake babun wa qalan laifu. to a cikin wannan babe mara tarjama mun aje a hadisin da yake cewa haddathani abdullahi ibn maslama an malik an ibn shahab an urwa ibn zubayr an aisha radiyallahu anha عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث الليث يكفي حدثني يونس عن ابن شهاب حدثني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة بن أبي وقاص utubatu ɗan abi waqqas ya kasance ahida ila ya yi wasiki zuwa ga dan uwa ne sa'adin an yaqbi babna walidati zam'a ya karban mishi dan boyar zam'a wa qala utba utba yake inna ibni idan wannan boya ta haihu ka karbi wannan ɗan saboda wannan ɗan ɗana ne فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مكة في الفتح لو كتن manzo صلى الله عليه وآله وسلم يشبه مكة makka انتن yakin cin أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليدة زمعة سعد بن أبي وقاص sai karfi ɗan boyar zam'a fa aqbala bihi ila rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai kuskanto da shi wannan ɗan na boyar zam'a zuwa wurin manzo wa wa aqbala ma'ahu abd ibn zam'a sai abd ibn zam'a ya zo tare da shi fa qala sa'd sai sa'd ya ce hadha ibn akhi wannan dan da boya ta haifa dan dan uwana ne ahida ilayya ya yi alkawari da ni ya yi mini wasici anna ibnuhu cewa lalle wannan dan dan shi ne qala abd ibn zamma abd ibn zamma ya Ha za a akhi ya manzo Allah wannan yaro da koyar zafa ta haifa dan uwana ne ha zafnu walidat zam'a wannan dan koyar zam'a ne baban shi ke nan. Wuli da alaƙa rashin an haife shi ne akan shimfiɗa fa nazara rasulullahi ya alaihi wa alihi wa sallan sai manzo Allah ya ɗibe shi yayi dibi ilafni walidat zam'a zuwa ga ɗan boyar zam'a fa idza ashbahu an-nas bi a biyu abi waqqas ko da annabi ya wannan yaron da ake jayayya ɗan boyar zam'a sai ga ya ɗi kama da Usman bin Abi Waqqas ba wani daga cikin mutane wanda ya kama da shi irin Usman bin Abi Waqqas fa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai manzon Allah ce huwa laka naka ne kai abdu bin zama a huka dan uwanka ne ma'ana kanin ne ya na zam'a ya kai na zam'a amma abin da asawa ba ya na zam'a ha saboda mubabu yana dafi alfas يا أقسمنا من أجل أنه ولد على فراشه مئر إلا إلا الحكم من أين سببي قلت مطاري نيك ولا شريعة منظور صلى الله عليه وآله وسلم يقول سبو أي شيء أكن شنفكر ما أتنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah ce ka da tajibi minhu ya saudatu ke kuma sauda ta sha makafce daga gare shi ke zama manisanciya da shi yaro don me annabi ce ma sauda haka lima ra'a min shabahi utbata bin abi waqqas saboda da kama ta sura jinjirin ya fi kama da ubtubata bin amma kuma a hukuncin shari'a sai annabi ya riskar da shi ga zama wanda shi adda boya kuma yana saduwa da ita boya duka kuma ya yi sadaka da ita shi kuma wancan bisa ga hakikali abin da ya faru ya faru da lokacin jahiliya shi tsutubatu bin abi wa ya yi da wannan boya to a lokacin jahiliya idan kana da boya ta ka takarda sai wani yi zina da ita to in ta haihu kai bai ita kana da dama ko ka ce ɗankana ko ka ba shi ka ce ɗanena kama musulunci ya rosa wannan wanda yake da doya yana sadaka da ita to abinda ta haifa ɗanena saboda hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce al-waladu lil rashi. na na wanda yake mu'amala da goya daina wal ahir hajaru. shi kuma wanda ya zama da goyar abin da ya waje ba a kai ne hanawa da kangewa shi ma'ana hajar ko kuma alhajar dutse a jeye shi ma'ana da dai fasara alhajar bi ma'ana almanahu ta zama sawa ba saboda ba dukkanin mazinanci ne ke cancanta a jini shi ba to saboda aka annabi ya rubukar da ɗan ga abdu bin sallah kuma ya umarci sauda ya zama ta sha fiye da gare saboda irin tsananin kama da ya ga yayi da utbatu bin abi waqqas saboda ka ne malaman fikihu a cikin fikihun su suke cewa wala ibrata bi shibhi ghairi al ba a la'akari in ɗa ya je wajen uba ba a da wannan dan ya biyo wajen uba ga huska ko ga surar kira jiki da sauran قال ابن شهاب ابن شهاب يقول قال عائشة عائشة رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم manzon Allah ya ce alwaladu ana riskar da ɗa lilfirashi ga mai shimfiɗa ma'ana mai moya wanda ya sadaka da ita to ne da ɗa wani la'ahirin hajar shi kuma wanda ya zina da boyar abin da ya cancanta a kan shi daga sallama mai ɗa da miƙa mishi ɗa فإذا الحجر بمعنى المنع وصفة الحجر الدوسي تعوى تطر سنة لم يتبقى باقوني مزنا جينا كي تنتر أجيلي شبا في وين ديك يا يا أولي وقال ابن شهادة ابن شهادة وكان أبو هريرة أبو هريرة يكزن في رضي الله عنه يصيح بمالك ينا تبين وانا حديثي ya yasihu ay bayyinu yana bayyana shi Abu Hurairah ya kasance shi na ta bayanin wannan hadisi shi ne ma'anar yasihu al-muhimmu mafarin shigowar wannan hadisi a cikin wannan babi shi ne cewa da ya falan ma kadima rasulullahi sallallahu alaihi wasallam makkata bil fathi shi ne kawai mahallu shahid a wannan wurin falon na kadima rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam مكة في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص بن وليد dafa. المهم wannan قضية ta faru ne lokacin cin makka mu kuma muna cikin babuka da hadisai masu magana akan abin da ya faru a tafiyar manzo sallallahu alaihi wasallama zuwa ya karar makka da kuma nasarar da Allah ya bashi da buɗi ya ci wannan garin daula ta gida kafuwa da kawawanta da musulunci حدثنا محمد بن مقاتل أخبرنا عبد الله أخبرنا يونس عن الزهري أخبرني عروة عروة بن الزبير an nan ra'atan wata mata Sarafat, ta yi sata fi ahadi rasulillah a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi gazwatil fatr lokacin da abin ya faru a lokacin yakin makka ففزع قومها إلى أسامة بن زيد sai dangin wannan matar da ta yi sata sai suka zabura suka cimma Usama ɗan zai ya tashbi'unahu suna neman kamun kafarsa ya yi musu iso ya yi musu kamun kafa ga manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam don a dakatar da yanke hannun ƴan'uwarsu kala urwa urwa ya ce falamma kallamahu usama lokacin da usama ya wa manzo Allah magana sallallahu alaihi wa sallama fiha game da sha'anin wannan matar da ta yi sata ta cancanci a yanke mata hannu usama ya yi magana a kan a sassafta mata ta lawwana wajen wa rasulillah sai fuskar manzon Allah ta canza sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa qala sai manzon Allah ya ce ma usama A atukallimuni bi haddin min hududillah yanzu kana lallashi na game da barin haddi دغتين اجن الله قال قسامة لي يا رسول الله يا مزو الله كروك عمينك أفلا فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا ينام الخطبة فأرسنا على الله يهيبوك الله بما هو أهل هدى أبدا cancanta na yabo sun makala sannan ce amma ba'adu bayan gabatar da yabo ga Allah fa inna ma a ahlakan nasa qablakum haqiqa abin da ya halakar da mutane da suka gabace ku annahum Kano, idza saraqa fihim sharifu su mutane da suka gabace ku na bani isra'il sun kasance idan mutum mai daraja mutum ɗan babban gida mai girma a cikin mutane ya yi sata tara ko sai su bar shi ba za su yi mai hatsi ba wai za ta raka fihi ku idan mai ramni ɗan talakawa ɗan marasa miliki ya yi sata a kamo alaihi hadda sai wasu tsaye da mishi haddi wannan fi nafsu muhammadin biyade na rake da wanda rayuwar annabi Muhammad take ga hannu ne shine Allah law anna fatima ta binta muhammadin sarqat da ake fatima da yar manzo Allah ta yi sada la qata'tu yadaha da zan yanke hannun da thumma amara rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta tilka al-mar'a sa'an manzo Allah ya horo game da wannan mata fa qati'at yaduha aka yanke hannunta fa hasurat tawbatuha sai Allah ya ta tuba kuma tuban ta yi kyau ba da zalika bayan haka wata zawwata sai ya aure kala Aisha Aisha ta ce fa kana ta'dini ba da zalika sai ta kasance ta kan zo wuri na bayan zartar mata wannan hukuncin bayan tubarta bayan aurenta fa'arfa hajataha ila rasulillah sai in kai bukatar ta wurin manzo Allah sallallahu alaihi idan ta zo wuri na ta faɗa mini wata bukatar ta ni kuma sai in faɗa ma manzo sallallahu alaihi wasallam abin ne a cikin wannan hadisi da kawo a cikin wannan babin shi ne ishara zuwa ga wannan kissa ta wari da yau malfatu ne aka cire garin makka Wani ilmu inda za Allah ta'ala حدثنا أبو بن خالد حدثنا زهير حدثنا عاصم عن أبي عثمان حدثني مجاشع قال أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم نازور النبي بأخي إذا تارد تنقوانا إن جم مجاشع سنة أنقوانا مجالد بعد الفتح بايا أنت مكة فقلت لك يا رسول الله يا منظر الله جئتك بأخيل تبايعه يا منظر الله نازو مكر دان uwana مجالد dan kai mubaya'a da shi an da hijirata akan hijira qal manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake zahaba ahlu al-hijrati bima fiha ai wadanda suka samu nasarar yin hijira sun riga sun wuce da abinda da yake a cikin hijira saboda hijira ta rage ta dakata hijira daga makka zuwa madina ta rage ta dakata saboda dalilin da yake sa a yi hijira daga makka zuwa madina saboda a lokacin makka tana garin kafirai ƙarƙashin milki da jagoranci na kafirai yanzu kuma an ci garin makka da yaƙi manzo sallallahu alaihi wasallam ya nada shugaba ta zama yanki daga cikin ƙasar musulunci ƙarƙashin jagorancin musulunci dama tsangwama da fitina shi kisa a bar makka zuwa madina to ta zama ƙarƙashin musulunci bisa ga jagorancin musulunci saboda haka ba magana tashi daga makka ka kai madina bisa ga hijira فقلت على أي شيء تبايعه sai mu ja shi to manzo Allah akan menene za ka yi mu baya a dan uwana mujahid قال لما قلت صلى الله عليه وآله وسلم وبايعه على الإسلام والإيمان والجهاد زي مبايع هذا شيء أكم مسلم kuma دكما جهادي فلقيت أبا معبد sai daga gudu a ba ba abadin ba'adu bayan haka ta kasance wa kana akbaruhuma ya kasance shi ne babba daga cikin dangin fasa'atu nan tambaye shi faƙala ta sadaka mujashi'un lalle mujashi'u ya yi gaskiya haka abin yake haka akai to mafi yawan riwayoyin mamur buhari da yamma ta'ala a sun zo da malakito a ba ma'abadin a sun zo da falakitu ma abadan babu aba falakitu ma abadan ba aba ma abadan ba sai riwayat kushmai hali. ita zo da falakitu aba ma abadan ibn hajar al-qasmani rahimahullahu ta'ala yace riwayat falakitu aba ma abadan wahani ne abin da ya kamata falakitu ma abadan ba aba ma abadan ba amma wasu malamai sun ce haka shi ne salafi su a ba ma abadin saboda suna ne mujalid amma ana mai kinaya a ba ma abadin ba ma abadu ba shi kuma yin wasu da cewa a kinaya ce ba abadu wanda kuma ya ce kinaya ta kan wara ne da abin au bi ummin abin da ake naya shi ne abin da ya fara da abin au bi ummin ummuwa ne ko abuwa ne to shine kinaya to ala kulli da waya sai gaba za ta nuna mana abama abadin ne kinayar mujalid sunan dan uwan mujashi حدثنا محمد بن ابي بكر حدثنا الاميل بن سليمان حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن مجاهد بن مسعود انطلقت بأبي معبد مجاهد yake na tafi da abi ma'abadi shi ne mujahidin din ilin nabi wurin annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan riwaya kaga ta bayyana bi abi ma'abadin bai ce bi ma'abadin ba ko liyubayi'ahu ila tabi sallallahu alaihi wasallam wurin manzon Allah dan shi mubaya'a da shi ala hijira akan yin hijira qala sai manzo yake mabadil hijira ko ai hijira ta riga ta wuce da ahliha ga waɗanda suka riga suka yi hijira wa bayi huwa al-islam sai dai zan yi mubaya'a da dan uwanka mujahid mai kinaya a dai ma'abad akan musulunci wal jihad da kuma jihadi na dawaka addinin Allah فلقيت أبا معبد سيدك بدأ أبا أبو معبد إذا في مرويتن فسألت من تنبيه فقال صدق مجاشع للي وده مجاشع يجي مكة حتى أكد وقال خالد خالد يتي عن أبي بكمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجالد يازر أنواس مجالد وأن رواية خالد لك أبي بكمان ta zo da suna ne bayyane mujalib bayan abin da muka karanto ya zo da shi muba bi akhi bi akhihi kaga ba bai da suna ne ba sai kuma kinaya abi ma abad aba ma abad to amma amfanin wannan shine riwaya ta zo da suna ne karara ta ilmantar da kai sunan abi ma abad sunan akhi mujashin shine mujalib حدثني معمر بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن أبي بشر عن مجاهد قلت لابن عمر ناجي مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إني أريد أن أهاجر إلى الشعب ني إنا من هجرة الشام قال يا عبد الله بن عمر كما مجاهد لا هجرة أي باب ثورة هجرة ولكن جهاد في الجهاد fanfalif ka tafi a sham fa'arif nafsaka ka kitta kanka fa in wajatta in ka samu wani jihari da aka yi na addinin musulunci sai ka shiga fa in wajatta shay'an wa illa in kun baka samu ba farji raja ta sai dawo wa qala an-nadru nadru yace akhbarana shurba akhbarana abu قال سمعت مجاهدا ناج مجاهد كذا فائلة تجمع أحاديث ورقو شاكي أن أبي بشر أم مجاهد نقول سمعت مجاهدا صرح بالتعليم قلت لابن عمر فقال ناتي وابن عمر إن سنتهي شمول جهادي ina son in hijira ya yi zuwa sham fa qala la hijrata al yawma ai yanzu ba hijira ai ba da rasulullah sallallahu alaihi wasallama ko kuma bayan manzo Allah ya ci maka ba wata wato hijira mislahu kwacin wancan matanin da muka karanta a wancan isnadin da ya riga ya wata حدثني إسحاق بن إسحاق بن يزيد حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني أبو عمرو والأوزاعي عن عبد بن أبي لبابة عن مجاهد بن جبر أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا هجرة بعد الفتح ba hijira bayan cin makka ma'anar wannan hijira da ake korewa a nan hijira tashi daga makka zuwa madina amma hijira tana nan har abada in an samu garin kafirai musulmi yana garin kafirai da babu da za a yi bauta ma Allah cikin sakaci ko zama shi ɗaya musulmi to dole na shi hijira shi bar garin ya ce wani yan uwa ne musulmi حدثنا إسحاق بن يزيد حدثنا يحيى بن أبي حمزة حدثني الأوزاعي أنا عطاء بن أبي رباح قال زرت عائشة نازلت عائشة رضي الله عنها ma ubay ibn umayr tare da ubay ibn umayr fa sa'ala an al-hijra sai ubay dan umayr ya tambayi aisha hukuncin hijira fa qala ta la hijrata al-yawm yanzu ba hijira kana al-mu'minu yajru ahaduhum bi dini a can farko mu'mini ya kasance yakan kudu da addini ne ila zuwa ga Allah wa ila rasulihi dai kuma manzo ne makka sallallahu madina sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan me zai gudu daga makka mahafata an yuftana alaihi don tsoron kada a fitinance shi akan addini ne fa amma da yau amma yau faqad azhara Allahu al-islam Allah ya rinja da musulunci akan kafirci makka ta zama jaha daga cikin jahohin musulunci falmominu ya abudu rabbahu wa haifu sha'a mumini zai bauta ma ubangiji ne duk inda ya kaso walakin sai dai jihadun waniya sai dai jihadi da kuma niyya alkhairi amma maganar hijira daga makka zuwa madina ta dakata حدثنا إسحاق كائن مكاونا حدثنا إسحاق أبيو حدثنا إسحاق بن يزيد حدثنا يحيى بن حمزة كما نجو حدثنا إسحاق بن يزيد حدثنا يحيى بن حمزة yanzu kuma ga wani haddasa ishaq to wanda ishaq ne da muka wuto ishaq ibn yazid la ishaq wannan ibn mansur ne bisa ga haka abu ali al-dayani yayi cewa ishaq ibn mansur ne wannan al-imam hakim rahimahullahu ta'ala ta a ah, wannan isaku ne bin nasr samu a wurin abu aliyu jayyani yanke isaku ne bin mansur a wurin al hakim huwa bin ne saboda haka malamai manya-manya da cikin malaman hadisi sabari akan wannan haka ne wannan haka ala kullu halin ne ba shine isa haka bin yazidi ba wanda muka mutu a isnadin biyu حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم عن مجاهد لقى مجاهد إذا ما كان يقول إسنادي كنا وين إسنادنا حدثنا إسحاق حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج أخبرني حسن بن مسلم an mujahidin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama yawmal fath a ilimin hadisi wani wani sashi ya zamu ce wani hadisi ya zamu ce mursal mursal saboda mujahid na ba sahabi ne amma kuma gashi ya ce an anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama yawmal kaza ha saboda haka hadisi na mursalun hmm? an mujahidin anna rasulullah sallallahu alaihi wasallam tsakanin mujahid da manzo Allah akwai sahabi dan shi mujahid ba sahabi na ba tabi'i na almajiri ibnu abbas na saboda ga sura wannan isnadi irsan amma ya zo mausul a cikin kitabul jihad inda mun kai zo da kuma kitabul hajj da sauran usulai ne a cikin sahihul bukhari imam buhari ya kawo shi mawsulan saboda haka ake nan ba mursalin da ba ko sura ta dai an mursal nan arsalahu huna wa arsalahu hunaka anna rasulullahi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qama yawmal fath annabi ya miƙe a ranar cin makka fa qala ke inna Allah harrama makkata Allah ya sanya makka harami yawma khalaqa as-samawati wal arda Tun da ya halitta sammai da kasai ya hukuntar da zaman makka haramtatta ta yi haramun bi haramin la ita makka abin haramtawa ce da haramtawa Allah ila yau alkiyama na al kiyama menene ma'anar makka abin haramtawa ce lam ta illa li ahadin qabli ba ta halatta ba ga wani mutum gabani na ya shigo cikinta ya yaki mutanenta wala ta hillu li ahadin ba'di kuma ba ta zaki halatta ga wani bayana walam tahlil ni ni ma ba a halatta mini ita ba illa sa'atan min ash-shahr ina wani lokaci na zamani la yunfaru sayduha bai halatta a kori dabbar farauta a makka in ka cimma dabba ka kashe kike kwance ba ka tashe da ka zamna haramun na ka da dabban nan ka zauna wala yi kuma da shan kuwa ba a karya iccen kaya na haramin matka ko karyawa ba wai ka raba shi da asali ne ba a ko ka kare shi shi bar shi ka bar shi nan kare ko haka nan haramun na ba zai ka kunce ka daina shi wala yi kuma halawa kuma ba a tarar hakin haramin matka, haramun sai wanda aka doge kamar hakin tsauri wanda ake ruhin daki da ruhin kabari da tsira hashen wata tsira wala ta ilu lukatuwa in tuwar makka ba ta halatta ya zalim murshidin sai ga ɗan gida sai ga ɗan garin makka wanda yake ba kuwa ya ci tuwa maka kai ya ɗauka kuma ko ya ɗauka kai ya riƙa ya kai daga hukuma mai kulawa da cijuwa sai dai ɗan gari shi da shira nan yana iya riƙa kai ci gaba da tafiya shi ma wani ba magana a ce ba. Fasar ma'asta su ne Abdulmuttalib, ne Abbas na Abdulmuttalib ya ce, illa jirgin ya Rasulallah, ya mazu Allah banda hajjar tsaure a hajjar muna hajjar tsauri. Ba inna hula kudda min wani likai, shi hajjar tsauri ba a bakawa makera su yi amfani da shi, wani kuma aka yi rahin tsaki bai baya. ɗaki na gono da hakin tsaure irin wannan hakin mai kama da gamba amma yana da kamshi kamar turare shi ne israel fasakat sai ya shiru sun makala sannan annabi ce illa al-izhir to banda tsaure fa innahu halal shi kan halal na وعن ابن حريث أخبرني عبد الكريم أن إكرم عن ابن عباس بمثل هذا أو نحو هذا da kwatankwacin wannan labban wa ma'anan ko kuma kwatankwacin wannan مثل هذا لفظا ومعنى نحو هذا معنى فقط لا لفظا ورواه أبو هريرة أبو هريرة يا رويتوش رضي الله عنه عن النبي لك النبي صلى الله عليه وآله وسلم أي wannan hudubar da annabi yayi wanda aka ambata abu hurairah ya rawaito ta a ina abu hurairah ya rawaito ta wannan hadisin da imamu buhari yake nuna da shi a nan ya kawo shi a kitabul ilmi daga hanyar abi salama daga abi hurairah wal ilmu inda Allah ta'ala almuhimmu duk wani haƙƙi da yake cikin haramin makka haramun ne a cire shi sai wanda annabi ya shi ne haƙƙin aure da wurin zakuna da ruwan kabari da kuma amfani da shi wani tsira wani rashin wata tsira Ga ma an samu wasu daga cikin malaman fikiru sun ce ban da ko suka ce illal izfira wa sana da ƙara kalmar sana amma babu ta a cikin hadisi shi a sana da saboda ka abin da aka sani kawai daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ban da hakkin tsauri duk wani haƙƙi da kacce cira cikin harafin makka to kai haramun إن شاء الله سبحانه وتعالى نزل ملاكا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وعليكم السلام ورحمة الله آه باكين هرب باكين هرب باكين da yake harabi ai harabi yana da iyakoki ko akwai daga wuri kaza zuwa wuri kaza nan ne harabi kawai in an yi ta inda ba harabi ba ka san shi kenan kamar in kan tsallake hudaybiya za kana madina kaga ba harami na ba ba bakin hudaybiya bakin harami ne abin da ya can sama duk ba harami na ba to can za ka iya kira haki ko kare ice ko komi ma mujashar shi eh. mujashar ba eh shi da shi da mujashar shi ko ba dan uwan ja na nawa? wala kidwa ma'abadin shi ya mujalis ke mujalis kenan so biyu yan uwa na amma awa awa mujalis kenan shi mujashi wa ne ya to da shi wurin manzo Allah ne mujalis wa kana akbarahu yani mujalis ثياب المؤمنين إيه. ايه الحجر ايه مزنج الأخر البناء الأخر ايه اه عطاء حاولنا بالطبوع آخر كما تقول يعني وانا عاهر كما الناس wancan kuma na ahira fi'lin ha hi ra ya izna ya ahu ukhran al-ukhru الزنا والعياذ بالله سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك